وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد ومئنة وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم رحمة وأكرم منه صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الكتاب وقضاة السنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وضبطوا أعمالكم وأقوالكم في شهر القرآن بالصدق والإخلاص واغتنموا أوقاتكم الشريفة واغتنموا أوقاتكم الشريفة في شان الاختصاص قبل أن يؤخذ بالنواة ولا تحين مناص أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بقنون شهر رمضان ويبشر أصحابه بقدومه وكان مما كان لأصحابه مرة قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد هرم وكان هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان أكمل الهدي وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالسحور ويقول السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسهرين وكان يوم صومه أحسن الأيام وأخلاقه أحسن الأخلاق وكان يأمر بحسن الخلق وينهى عن سيئه ويقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إن امرؤ صائم متفق عليه ترى أن ترك الهدي من الأخلاق أعظم من ترك الطعام والشراب حتى إنه لا يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وكان بأبيه وأمي حسن العشرة طيب النفس كل الكلام وكل عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر هو صائم وكان أملاككم لإربه لكنه نهى عن القبلة لمن لا يملك شهوته وكان صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أمرا وفعلا يعجل الإفطار بعد غروب الشمس فيفطر على رطب أو تمر والماء ويبكر بصلاة المغرب ويقول لا تزال أمتي بخير أو قال لا تزال أمتي على الفطرة قال يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي لم يكن شهر رمضان عنده شهر أكل وخمول بل شهر جد ونشاط وغزو وقتال خرج في رمضان في غزوتين فنصره الله نصرا مؤزرا في بدر الكبرى وفي فتح مكة وكان قد أمطر صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين ليتقوى على العدو عباد الله إن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل الهداية كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال واتبعوه لعلكم تهتدون فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فقد أمرنا ربنا عز وجل بذلك بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 amma ba da ya ku bayan Allah a cikin murna da godiya ga Allah mun karbi wannan wata na Ramadan mun karbe shi shekaran jeran Laraba haka yau muna uku ga wata a shekara ta dubu ɗaya dubu da arba'in da bakwai yau kuma ashirin ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida babu shakka Allah ya mana ni'ima mai yawa da ya isa kuma wannan wata wannan wata ne wanda duk wanda ya rike shi ya kyautata aiki a cikinsa to Allah ya fifita shi akan wanda ba shi da mutum zai mutu shekaran jiran talata kafin kamar azumi mutuwar shahada yana yaƙi gaba da gaba da kafiri ya bada ransa aka kashe shi saboda Allah amma Allah ya barka kai wannan wata na azumi kai ibada bisa shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka mutu ran sallah ka fi wancan daraja saboda haka babban arziki ne babban ni'ima ce amma babbar magana ita ce ya za mu san shiryar manzo Allah da azu haka hudu mu yau ta dunkule mana ta kaice mana menene kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan watan azumi ya kama ya ku yawan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam nuna farin ciki da murna matuƙa da shigowar watan azumi ka barka kasalallun mutane da ke bakin cikin azumi ya zo ba suna ganin an takwara masu jin daɗi da nishadi manzo Allah murna yake kuma yakan yi wa mutane bushara yana mutane albishir da shigowar wata yana sanar da su kanalas yana ce musu wata wata ramadana ya zo wata ne mai albarka wanda Allah ya ce azumin ka, kuma shi suke buɗe muku ƙofofin aljanna ya ce kulle muku ƙofofin wuta ya ce ƙaddare muku shaiɗanu domin ku samu kuzari ibada ya kuma a cikinsa akwai dare daya. wanda ya fi dare dubu ya fi dare ya fi dare wata dubu duk wanda aka haramta ma alkhairi wannan daren mu shakka haramta ce sannan yana cikin shirya da bazan Allah sallallahu alaihi cewa baya fara azumi sai ya tabbatar da ganin wata ko da ko da ganin mutum guda ne wanda an yarda da shi a mai idan ba a samu tabbaci ba sai ya cika watan sha'ban kwana talatin sannan a tashi da azu ana cikin shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga malam masallaci ga Ramadan ya rigan Ramadan da fara azumi sai ka sai ya tazara tsakanin azumin sa da nafila da azumin sa da farilla tare da babu wani watan da manzo Allah yake azumta sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar sha'aban amma ya kan ɗaga saba a ƙarshen su don ba ya ce ya haɗa lafiya da farilla don ko a sallah in manzo Allah ya sallama ba ya miƙa ya hutu ya yi lafiya sai ya sa tazara tsakanin su sai ya yi istighfari sai ya yi tasbih da haka ba sunna bane mutum ya haɗe shi a bana da Ramadan wadannan manzo Allah shine raba su yana ci shirin manzo Allah ga watan azumi cewa a Ramadan yakan tashi ne da niyya a nafila yakan iya kwana ba da niyya ba Rayin gari ba da niyya ba, in ne ne abinci ya rasa sai ce, to, ina aiki in yi azumi. Amma a Ramadana dole ne a kulla niyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai kwana da niyyar azumi ba da daddare ba ba azumi. idan aka waye gari baka tashi da niyyar azumin Ramadan ba, to ba ka da shi. Suna da kyau mata su da wannan musamman waɗanda hukun yakan karansu na yankewar azumi kuma tafiya kuma salafiya, idan an samu damar fara azumin ramadan ko koyaushe ne dole ne sai an so mushi kafin asuba amma fa ba ya cikin shirin manzo Allah ta la budda a kama azumi da sarki karani ko babba ba dole ne sai kana da alwala za ka fara azumi ba ba dole ne sai kana da tahara ta janaba ka fara azumi ba Da dole ne sai kin yi wanka na sannan ki fara azumi duk kina iya kina iya fara azumi ki daga baya ki murari ba a azumi da haila ma'ana jadidin na haila kin ya riga ya dauke ko da cikin dare ne kafin ki sarki kira ki kabur ki a ta da asuba wanda ki shiga ki wanka sannan ki zo ki sallar asuba to da ka ana shiga cikin azumi ba da tsarki ba tsakanin sallah na Aisha na da ummu da na ummu salama da su yi bayanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfitin din Ramadan yakan cin masa yana da janaba Aisha take min gairi hulumi ba fa mafarki yayi ba da wayi garin asuba da wayi asuba a cikin wannan azumi da janaba ita ce ba fa mafarki wala ta da iyalinsa sannan yayi wanka kuma yayi azumi wani ɗan nasi ne yana iya mana to ka irin ta wato ma ma ta manzo Allah har faɗa muku su ina saduwa da su idan ba faɗa mana ba ya za a yi mu gane duk tsawon ibadar da ake da yake yana ba yana ta ta karatu ne yadda ake cewa babu kunya wajen kanin addini ko a aka kama mu koyar addini a'a kunya na cikin addini amma wajen sanin addini ce kunya ne da haka sun faɗa da nan mutu da wata take matsalar sa sai ɗan wayi gari da janaba ta ce gina illa min kulmin sun malayin kuma wala ya kaka wayi gari da janaba ta maki ba ta kwanci ba don jirgin dauka in ta ji ana ta faɗi irin tsabar ibadar da annabi ke gazumi cewa ya kaura cewa matarsa gaba ɗaya a kwana gudun ƙarshe kawai yake wani. Kuna karatu ne kuma karatu ne. wala cikin shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan yana azumi ba ya kai makura wajen shakar ruwa idan manzo Allah sallallahu alaihi yana alwala yakan ja ruwa da ƙarfi amma ban da yana azumi yana azumi yakan kukkata saboda me saboda kada dancin ruwan ya sauka ƙasa ya zama wato ya ba zuciyarsa wanda ba a buƙatar wannan wani azumi hadisin da ke to da wanda ya karɓo daga eh, wanda ya ce ya manzon Allah ba labarin alwala manzon Allah ce masa yi asbigh alwudu wa khali wa khalli bain al-asabi wa balig bai fi istishaq illa an takuna sa'im wanda ya ce manzon Allah ya ake alwala yake ka ko ina ka kai da zama ka tsaye sannan ka ja ruwa wajen sha ka da kalbi in ba azumi ka kaga idan manzo Allah na azumi shirye sai ta ce ba a kai makura wajen da haka jan ruwa da karfi da gangan da alwala kuskure idan kuma kai kuskure har suka wuce suka shiga wannan sai an samu hukuncin malamai da zai akwai sabanin malamai akwai su ganin ma alwala tana da wani ya kuma musulmi a bacci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumi shi ne ne ke ibada duk ibada da manzo Allah yake kafin azumi min kafin musamman abubuwa guda karatun Qur'ani da sadaka Jibril yakan san ko kowane da su yi karatu su yi kakara abinda muke cewa man mutaffa yudarisuhu in ji ibn abda suna mudarasa karanta in karanta mu suna karanta karatu suna ta musaffa kalmomi na da sunaye daban-daban ga wannan shi ya karanta rubu'i manzo Allah ya karanta rubu'i كانت هزبي جولي لكانت هزبي حركة سنجري بذري سيصني وأنا ده موضوع الله الله حتى ذوق أشياء يسقس قيسو ديو هيك كمان أنا قاسم عارفين ده دوّة الأذل يجبر لك ذوق سيد القرآن يسوع ولا كان رسول الله كسر إنا قرن فلوك فيها صلى الله عليه وسلم مشيكم آية. أذهل من ibn Abbas سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من نبي المرسل عندما مضى الله يأتي قوة الهير قوة كذونا بشي كيبانك وتفتح in ta nuna da matsala za ta ce Allah ya rubuce shi ya shai ya wuce shi ya yi masa fintin kan manzo Allah ya fi kowa alheri sai ce amma alheri tana ƙaruwa yawaita alheri a cikin wata Ramadan sadda yake haɗuwa da abokinsa Jibril. Yake Jibril ko duk da wasu ya zo su yi musamman da manzon Allah da Alƙur'ani. Yake to wallahi manzon Allah a wannan lokaci ya fi iskan da ke kaɗawa alheri. Saboda iska yakan kaɗa ya tsaya, shi ba ya tsaya. Alheri yake da Ramadan ya kama har ya ƙare, alheri yake ta saki. Don haka, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya sunanta mana, idan Ramadan ya zo, mu ƙara yawan alherin da muke, mu ƙara yawan kyauta, mu ƙara yawan sadaka mu ƙara yawan kyautata ma zumu mu ƙara kyautata ma makwata mu kyautata ma na kusa mu kyautata ma na nesa mu kyautata ma na kare mu kyautata ma eh, wato yaran mu da ma'aikatan mu da sauransu yana cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake danta da ita cewa yake yi misal yakan sa da azumi da azumi saboda ne saboda ya samu karin ayoyinsa na azumi shi kadai amma misal shi ne akwai hudun baki ka ce ɗin lokacin samu ka ce a'a sai ka zarce amma da sabai suka ga yayi sai hana su sai kai da suka ga yayi suka fara sai hana su abu hurairah ya kawo hadisi ya ce da muslim mutanen salasa ya hana mutanen da azumi wani cikin musulmi ta ta aikin za a nuna kana yi ta ce cikin fara iri na ni da ke kwantawa ubangiji na ya ciyar da ni ya sha biyu. kar ka ɗauka ci da in ya ce sha ba a ya ba shi ƙarfin wanda ya ce da ƙarfin wanda ya sha za ku tarar da wani yana azumi amma da shi da wanda ke ci abinci duk sai da ƙarfin sa wani kuma yana azumi amma ya langwaɗe babu ƙarfi babu kuzari manzo Allah Allah yana ba shi kuzarin mai ci da sha yadda su sai suka nuna damuwa su dai suna fuskace falamma abau an yantahu da misala fi sau wa fala bihim yaman da ya lura sun dage kowa so yake sai sai ta fara ya kai daren farko aka sha ruwa suka ki shan ruwa aka yi sahur suka ki sahur kashi gari aka yi da azumi rana ta biyu sun mara a wulhila sai kawai aka ga wata wanzu Allah ke lauta akara la jittukum da ba a zauta ba kara muku zai ku biya kuna iyawa don ku gada ba ɗaya kuka yi amma kwana biyu ne kawai suka yi kaga da hankali uku akwai wahala yana cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai kan jinkirta sahur kuma yana kwaɗaitarwa ta a jinkirta sahur Anas ya kawo hadisi a cikin Buhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ta tasaharu fa innatu as-suhuri barak rike yin sauri akwai albarka ga su ni ne ci ta ayi ban saba ba hudu ibada ba haka ba sai ka fashi malmalar tuwo ba da burodi mai zalbo-zalbo da kuna guda ta kulu. a kyarke nufi ba ko koda kundin ruwa ne ko kundin kulu ko ka ɗauki da dino ka sa ga ko wani abu mai kama da haka أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مسند أحمد يقول من قال فاسك السهور كله بركة من سهور البركة فلا تدعوه فيكم أن يسهر ولو أن يزرع أحدكم زرعة بالماء هنا انكس اذكر والي كوي إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتفجرين ألا ده ملائكونا الدعاء بما سوء سهور Allah ya sa albarka ga masu mala'iku kuka na son albarka ga masu su ka ga kenan yin sahu ibada ne ba wai kana da zuwa kada ci shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaggauta budin baki da kaga da a takura ayoyin azumi an bayyana cewa tsakanin sahurdin manzon Allah da ke fara sahur da sadda ke tada sallah shi da sahabbai karatun aya hamsin kaga ga alamomi suna kwatar da da ke ayi tsakatsaki aka ɗauki walfajiri da su suwan laili a'a mutanen ka ka ɗauki nisa'i da ma'ida a ka tsayanin su waje su wa tsoron kitabin masu wajejen wasa ta safa ire-irensu sai ka ga aya hamsin minti goma sha biyar ya ishe ka kuma minti goma sha biyar. an za ku manzala ya kan kure sabur da alfijir yakan matse ma alfijir wajen yin sabur amma idan ya zo buɗin baki ya kan jaddauta halin musa ga abu yalla hannu a bukari da muslim ya ce manzala sassa ya ce la ya zala nasu la ya zala nasu da khairin ma'ajalin musulmi yawan su wasu alheri inda suna son karɓar gudun ba a cikin suna son karɓar kuɗin ba ce ba wai haɗama ba ce ba halamniya ce ba ibada ce ba kan ku ɗauke shi da sauƙi irin waɗannan su ne shiryar banzu Allah ga azumi tsare tana cikin abin da ke sa al'umma ta zamo tana bisa kyakkyawan tafarki. Akwai hadisin da ke wannan bayyana muhimmancin ah, buɗin da ta gaggauta shi, shi risin Abu Hurairah wanda Abu da haƙƙi suka waito. نصف لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة هل تعني بدأت مساء الغريبة الدين بدأ يبوشي ينا فالجنبة ما عجل الناس الفطرة ما تكمت علينا كالكو تبوشي أول ريك لأن اليهود والنصارى الأخيرة يهودا دا نصارى انتي أزغي جنكري في ناس الأزباط بالباكيون وفي كتب أبنى زيبين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم al'umma ce tsayayya ba ta dogara ga kowa ba ba ta farfaro da kowa ba ta bin kowa ita ce al'ummar kowa wannan shi ne ɗaukakar addini a wani zai ɗauka to shi mutum ba ba wani abu ne ibada ne addini ne kuma addini na ɗaukaka in kana bi irin wannan umarni a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kishirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawaita addu'a ga azumi da kuma kwaɗaitar da mai azumi ya addu'a hadisi Abu Huraira da Tirmidhi ya rawaito hadisi ne mai kyau inda zala zalla sa ya ce mutum uku in addu'a ba mai ne sai azumi har sai ya sha ruwa kada ce ba wuri shan ruwa kaɗai ba a'a har sai ya sha ruwa daga sanda ka gama sahur aka ɗaga kiran sallah na asuba kiran asalatu daga sannan har zuwa kiran magariba kai mai azumi ne sa'imun ka fara ka a wannan lokacin ka addu'a ba ne za ka addu'a da zai yi kan mimbarin mai in mun zo karshen hudu ba suna ci addu'o'in da na budda suna tafiya sama Allah baya rai da su saboda alƙawari ne na Allah yake wal imamul adil da shugaba adali shugaba in ya zama na kwarai da ya zai ana tafa kuma zai adalci ga mutane wa da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta in mai daga hannu ya Allah kan cuce ni rabbi inni mazlumun to shikenan magana ta kare Allah zai karba zalati yarkawa Allah fawqa al-ghamam wa yaftahu laha abwab as-sama Allah zai daga addu'an nan ta wuce giragizai a buɗe mata ƙofofin sama mai ƙulu rabbu wa izzati la an suran na kaunar Allah zai ce ya rike da daraja ta sai na ce bai kanka koda ba yanzu ba za ka duk da ka zalunta ba ne ke addu'a la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim a hadisin Anas an da hakki rawaito Anas karatu cewa addu'a uku Allah bai bai da su addu'ar uba ko kuwa kusansu addu'ar mai azumi da addu'ar mata kaga dai har yau mai azumi ya a zaci addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam idan an sha ruwa ko idan za a sha ruwa yakan ce zahaba zama'u wa qillat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah zahaba zama'u wa qillat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah zahaba zama'u ايش جاك انا الله تكوري من ايش wabballatul uruqu jiyoji sun dike Allah ka dike je mu ka hana mu ka hana su bushewa wa sabata al-ajru Allah ka tabbatar mana da sada kaga da yazo kamar da fi'ili ma zo kamar an ba an faɗi ya tabbata alhalin addu'a ce wanda ka ce radiyallahu anhu kaga radiya kamar ta ce Allah ya yarda shi amma ba ta kike to hadisin da yazo cewa Allah malaka suntu wala taqartu wannan bai inganta ba kuma da yawa mun ji uwaye musu yin idan mun ji bai addu'a ba ta sai ta sanar nufin ba za a je gida ma gari amma idan ta mun ma'ana mai kyau mu mata ne ya zama mai kyau babu laifi yayi aiki da ita mutunci a kanta da ita اللهم لك صمت ولا استغفرت فتقبل ne ka انت su العليم amma ba za a je gida ma annabi ba ba kuma za a yaya ta shi a matsayin hadisi ba saboda annabi ya hana ya masa ƙarya Ka ta magana ce mai kyau don mai kyau ke kafin shi sanin magana mai kyau ina ka koya masa mai kyau shi yasa za mu ga a tsakiyar ayoyin azumi da hukunci hukuntanta Allah ta'ala ya ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون tsakiyar magana azumi Allah ce idan bayina sun tambaye ka game da ni faɗa musu ina kusa da su ba su bukatar su yi joni joni ba su sun ga wurin wani ba ba su sun kai garawa ga kowa ba su zo da rai ku je da wata dai da ko kira ne na karɓa Ba ka in kana da bukata ka hike sai babu zakadiya babu sallama kowa ya yi ga Allah wajen gaban sabawa wanda Allah na so ya wuce shi kuma gwargwadon addu'a kan gwargwadon darajarka shi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين سال الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم ولا نسوق الدعاء وكن مصمم تبع الله ترى هذا الشيء شريعه من الله صلى الله عليه وسلم ايوه درع للاذن magana ta baya barin tsayuwar dare azumi idan dalili da uzuri ya hana shi tsayin dare to da safe yakan ranka rakawai nan da yake ba ya kai sha ɗaya ba da rana sai ya sha biyu da dare da su kuce da haka ko ranar farko da ba a wata da wuri ba ya kamata ka tashi ka in ka manta ko uzuri ya hana a azumin nan ba an ka tashi ka ranka su iya zama da garan tsaye har ƙarshen azumi ka tsaye da ramadan a shiga cikin kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya tsaye da ya tsaye wa zararen ramadan Allah zai gafarta masa zunuban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya mulkin nan a masallaci sai abin suka fara bin sa ko kuma labari yawa sai aka karu a ranar ta uku ko ta hudu manzo Allah ga masallaci ya cika sai shi ne wasu gidan su kyale kowa ya taka daban saboda ne ya faɗa musu ce na ji tsoron a wajen ta za ka kai ta ita ɗaiɗe ku zamanin kowa ka ga nan mutum uku nan mutum hudu nan mutum biyu nan mutum ɗaya yake da mun haɗa su wuri guda zai ina yake ta ne mutum gida su hasa wannan sabon abu ne amma ya yi kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara amma ya bari don wani hauki ya zuwa hauki ana so kama umar ta mata ta mana tarawih za ka yana ci shirin mun zala sassa kowanne dare ke tarawih idan ka yi gidan ka kyautata in ka tsara iyalinka ko koyi kun kunta in ka ɗauke su kun tafi masallaci kun fi kyautatawa saboda me saboda mun zala sassa ya bayyana cewa duk wanda ya sayi tare da liman har ƙarshen tarawi za a rubuta kamar yayi tsaye da ka kusa ƙarshen har ƙarshen Za ka ita kai awon nan guda ko awa ɗaya da kwata ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu. Ka shi nan, ka je ka ci gaba da bakin kamar ka wa dare a kansa. Na so in yi dogon shari kan matsalar kawai nan amma na ga babu lokaci. Sai muradi shi ne mu faɗa maku menene shiryan manzo Allah ga wata. Ƙarfi ƙarshe abubuwan da za mu kawo cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kwaɗaitar da ciyar da mai azumi buɗin baki annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwaɗaitar yana cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi abincin buɗin baki yana da lada irin tarsa duk da ba a rage rage azumi lada su za ka duka wannan nan masallacin nan ba wani zai ɗebo abinci daga gidansa ya kace duk mai mutu ba kai to duk yawan azumin mu shi ma ya sami shi kaga shi dama ke Allah ya ba masu hali har da wanda ba su da hali domin ɗaya da fiya wata kowa na iya ƙoƙari ya nemo ta in ba yana sun ladar suna ma ladar ba a kan zaben zafo aikin ƙadago na ƙasa ƙasa gaba ɗaya na baka dubu zuwa yi ɗaya da fiya wata bai a shirin da zuwa ta ɗara ɗari da hamsin ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ɗari biyu da hamsin. ka in kai ƙwadago na dubu biyu sai ka kai leda biyu. hamsin ce naira hamsin ɗari naira ɗari biyar sai kuma ka da dubu ɗaya da ɗari biyar mutum nawa za su shahararwa da mutum arba'in azumi arba'in cikin rubu'in kuɗin kwanar wuta na yi da haka in baya tafi kika mai albashi mai karɓar dubu sittin kullum sai ka sai ruwan da naira ɗari biyar ka ba ka yasa na ɗari biyar in ba ka yasa kwara biyu ko uku ka zo masallaci da su ka azama wannan ka azama wancan ka wancan haka mula da azumi ko da ka dama ce Allah ta baraka wa ta'ala ya bamu mai girma wannan na cikin hadisin zaid ibn khalid al-bukhari wanda tabi'i ya kyautata ba dole bane sai na bukaci ba mai azumi aka ce dan ka ko jarman sakkwato ya shigo masallaci ka ɗauka da dino kan bashi ta kawo mishi eh, eh, bitan soko ya ci da dino na ya sha ruwa ba ta mula da azumi ko da ne da bukata in kun yi gudun ba guda da ɗan gote kokari har ya fara da nashi yi masa nasa alhamdulillah mun sunna ta buɗin baki a nan ta kutu bayan mun zama shi ƙasar sudan ko na je sudan ban taɓa ganin ana taruwa ya buɗin baki ba duk da mun san uwaye mu tare suke cin abincin dare amma dai buɗin baki a ban taɓa ganin ana yin sa nan amma a can kusan aibi ne ka buɗe baki kai kaɗai aibi ne kowa zai ɗauko abin da ke gidansa ya zo da shi masallacin unguwa ko haka kowace da yake layin uh, layi gidajen su suke akwai layin da ba ka iya tsallaka shi kaje gidanka saboda masu mutu baki za su tare ka dole sai ka mutu baki auren su ka san ka baya da shi ya huta mai kaɗan ne da matsala to ka ga ana jujjuyawa abincin ka baka ajiye shi gaban ka sai aje shi gaban wani sai aje shi gaban ka sai aza wani tsakiya akwai wani tsire da suke na dabino da zafin gaske sai bugarwa kamanta sunan da suke mishi Yan na fara ganin so rodo a lokacin babu so a nan duk da da akwai shi wajen jan maiduguri saboda kusanci su da tadi da su ɗin wasu a kawo soko soko rodo sannan a kawo wannan tsakin na dabino sannan a kawo gwado-gwado cikin gwado-gwado wani tuwo ne ne kama da tuwon dawa haka ko mutum tuwon don alkama amma ya gare shi ba irin duhu irin na alkama sai a kwaya masa wata irin biya sai kowa ya sa hannu sai ci to alhamdulillah yanzu bude baki ya dame ba ji a sakwacin ba kasar da ko ina ana yi har ma gwamnatoci mu musu shigo a ciki kuma abu ne da kyau a saba da ciyar da masu buɗe baki musamman tsarin da muke cewa kwaɗa masu bukatar cin abinci gare shi to kai da baka da bukatar zo masallaci a samu albarkar ka tuna wani wani ya tuna ka da haka yin buɗin baki cikin unguwa ko a masallaci unguwa ko a cibiya ta unguwa abu da ke kyau abin karfafawa sannan abin da gwamnatocin mu suke na sayan abinci suna rabawa sawa'un an ba an bayar ko an ba su tsaye mutane su duka duk abu ne mai kyau tallafi da wanda shari'a ya yarda da shi tallafi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarwa cewa أتيت إنكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار الأبرار نجري سلسة أبن وصلت عليهم الملائكة أبيت أرواية وصلت عليكم الملائكة a tashi arwaya wanda babu shi ne wa zakarakumullah kuma inda wannan tsarin amma a suna cewa masu azumi sun ci abinci wurin ku mutane na gari sun buɗe baki a wurin na gari sun yi ci abincin ku mala'iku sun muku addu'a kamar addu'a ce ta Allah ya sa mala'iku su muku addu'a ورب يعني كبير الشيء من زعل سنة سمك ده حزمي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ما لي مسلي شيء على سنة فيك الجازر شيء أنا أعرف تجي أنا أعرف همة حتى أنزوجه من أكل شيء سي يتشري دول الدين جاتي ومشاهد إذا بس بري فدوا بيعني يتشري مثلا شيء تماشي هكذا تدعو بسكتي بعبادة تدعو بسكتي بعد دعاء kada mu manta sabanmu kada mu manta iyayenmu kada mu manta shugabanninmu kada mu manta jagororinmu na addini su ne malamai kada mu manta iyalanmu da zuri'anmu da matasanmu kada mu manta matayenmu kada mu manta ita kanta kasar tamu da halin da take ciki musamman a wannan lokaci da takalabat alaina al'ada hadisi annabi sallallahu ya tabbata cewa nan gaba al'ummomi za su muku rubdugu kamar yadda masu duk yunwa suke yi ma kwano akushi an kawo abinci su taru a kan ta to duk duniya ta karbe musulmi aka sana musulmi ake yi matsage musulmi ake yi makarya ko ake rika matsaganci mu ake kisa mu ake tabura kashewa ana taba mu ana hana mu kunta in mun wannan kuma a ce mu zauna ba mu da dalili saboda da ikon yin magana yanzu mu musulmi yana bukatar mu dage ne amfani da wannan wata yawaita addu'a Allah ta baraka ta Allah ya kawo mana aminci Allah ta baraka ta lafiya ce mu da kaskanci duk wanda ke nufin mu da wahala Allah ya da wahala a kansa duk wanda yake nufin mu da raini Allah ka tsaye da raini a kansa duk wanda yake so wulakanta mu Allah ka raina wulakanta a kansa duk wanda yake so halaka mu Allah ta tabbatar da rayuwar mu shi ka halaka shi ya Allah duk wanda ke nufin mu da alkhairi ka tabbatar da alherin nan gare shi da kuma gare mu. Allah ka kare al'umma annabinka daga dukkan cikin cikin البلاغ إذا بسبوع الاحتياء ودليل دلالة أبين لك تقدر عن غير أن الخير يتمنى وتنازمي ألا تعلمو أبين لك تقدر عن مصيبة على البلاغ التي كنا الله كنيسة جد شد جريمو الله أقول دبولاتيا أصاب جمال لحظة إتحادة في التوهيدي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا مولانا إنك عفو كريم أظن يوسف هو بروفيسور سيساوا أبو سيحيك المؤجرين mutumin kirki bagare na faɗi haka don ina neman ku yi addu'a gaba ɗaya ni ga nan su a cikin ƙarfe goma Allah ya gafarta masa Allah ya sanya mukuncinsa Allah ya sanya kabarinsa Allah ya haskaka shi Allah ya sa in tabu ta zo ku cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد rabbil رب